This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a ko kuma Nomad FM. haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen hausa yanzu haka ko kuma duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma ipad masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jimai ali tare da kabiru fage da sauran abokan aiki muke fatar kun wuni lafiya Kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar ga kanin labarai. Hukumar kula da samar da magunguna da hana yaduwar muggan kwaya ta ƙasa da ƙasa ta ba da sanarwar bullar wani sabon magani da ka iya zama kwaya mai sanya maye. Iyalan tsohon shugaban Afirka ta kudu Nelson Mandela sun yi tsit domin sauraron addu'a ta musamman da babban limamin mu jami'ar Cape Town ya yi jiya talata ta neman Allah ya baiwa Mandela lafiya. tsohon jami'in ayyukan leƙen asirin amurka edward snowden ya yi sabbin moscow na rasha kuma rasha ta ce ba za ta miƙa shi ga amurka ba to kanin labarin kenan a lokacin da aka kawo ni ba zan ce na san abin da ya kawo nan gidan ba saboda a daure ne ma aka kawo ni wannan gidan me kake sha to eh to gaskiya ina sha sha ina shan wiwi ina shan kodin wannan wani ne yake bayani akan illar shan kwayoyi masu sa maye yau ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin jawo hankalin jama'a akan wannan illa muna da rahoto an jima haka kuma muna da rahoto akan harin da aka kai ofishin 'yan sanda a kumo jihar gombe da kuma fara nazarin rahoton kwamitin da aka tura binciken kisan da aka yi a baga a watan afrilu da matsayin najeriya akan cewa duk wanda zai kai ziyara ingila sai ya ajiye naira 730 Haka kuma za ku ji me ya sa ne ake ganin shugaba Obama ba zai kai ziyara ƙasar Kenya ba a ziyarar ƙasashen Afirka da ya fara yau. Kada kuma a mance akwai himma. To amma za mu fara ne da labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin duniyar mai karantawa Kabiru Fage. Hukumar kula da samar da magunguna da hana yaduwar muggan kwaya ta kasa da ƙasa. ta ba da sanarwar bullar wani sabon magani da ka iya zama kwaya mai sanya maye wanda hakan ka iya iwa jama'a illa mai yawa idan sun sha ofishin kula da magunguna na majalisar ɗinkin duniya ya da sabon rahotonsa a yau laraba da safe da ke cewa sabon maganin mai suna psychoactive a turance ko a takaice nps hukumar ba ta haramta yinsa ba ba a kuma hana sai da shi ba ga jama'a saboda ba a kammala gudanar da bincike a kansa ba amma ana gargaɗin jama'a da su yi hankali da waye ta sansa akwai ƙarin bayani a rahotonmu na bayan labarai iyalin tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela sun yi shiru suna sauraron addu'a ta musamman da babban limamin majami'ar cape town ya yi a daren jiya talata yana roƙon allah ya baiwa mandela sauƙi da cikakkiyar lafiya a jiya talata archbishop tabo mankoba ya kai wa mr mandela mai shekaru 94 da haihuwa a duniya ziyara a babban asibitin birnin pretoria inda yake jinya ciwon hutu wato ciwon huhu duk da cewa likitoci ba su bayyana wani ci gaba a halin da mandela ke ciki ba amma mako na uku kenan da mandela ke kwance a asibiti ana duba lafiyarsa. rahoton baya-bayan da gwamnatin afirka ta kudu ta bayar shine har yanzu yana cikin hali mai tsananin gaske wani lokaci a yau talata ce shugaba barack obama ke fara ziyarar aiki a nahiyar afirka ziyarar da zai fi mai da hankali kan karfafa cinikayya da zuba jari da samar da kayan abinci ta da bunƙasa ayyukan noma a nahiyar ta afirka shugaba barack obama zai fara yada zango ne a ƙasar senegal inda zai kwana sannan wayewar gari alhamis ya tattauna tare da shugaba maki sa sannan ya halarci zaman da haɗin gwiwar shugabanni da manya alƙalan ƙasashen Afirka ta yamma za su yi kan muhimmancin aiki da shari'a da kare haƙƙin bil'adama a ƙasa da ƙasa. A ƙarin bayanin da jami'in kula da harkokin cinikayya da dangantakar Amurka a yankin Michael proman ya yi, an ji cewa an shirya shugaba na Amurka zai kuma ziyarci cibiyar kula da ayyukan hana bazuwar cutar kanjamau ta hiv aids ya kuma yi jawabi kan illar da rashin aiki da cin abinci da rashawa ke janyo wa al'umma waje ɗaya kuma wakilan amurka a yankin mr foreman ɗin ya yi shaidin cewa amurka za ta zuba ido ne sosai akan yadda ake amfani da agaji da take bayarwa domin bunƙasa aikin noma da ayyukan kiwon lafiya domin ya ce amurka fatanta dai shine da kasance tana tare da ƙasashe da ke samun farfadowa domin tsayawa akan kafafuwansu. ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafofin yada labaran ƙasar china sun yayata labarin cewa mutane 27 ne aka kashe a dalilin tashin da da ta jimbanci kabilanci a lardin arewa maso gabashin xinjiang an ce wannan ita ce tarzoma mafi muni da aka yi a yankin cikin shekaru kusan arba'in. kamfanin dillancin labarun china xinhua ya ba da labarin cewa da jijjifin safiyar yau laraba aka fara tarzomar da aka fara amfani da wukake da adduna wajen kaiwa 'yan sandan da suka tsara ofishin 'yan sanda da ofisocin majalisun ƙananan hukumomi da duk wuraren da ake ayyukan gwamnati masu tarzoma sun kai hari tarzoma ta kuma haura zuwa karamar hukumar shanshan inda masu tarzoma suka rika cinnawa ofisoshin 'yan sanda wuta mutane goma sun hallaka daga cikin masu tarzoma 'yan sanda sun kuma kama manyan masu tarzoma uku ana gudanar da binciken da ana musu tambayoyi ba kuma samu wani bayani kan ainihin abin da ya janyo tarzomar ba rahotanni na cewa tsohon jami'in ayyukan leken asirin amurka edward snowden ya isa birnin moscow kasar rasha a yau laraba bayan ya shafa kwanaki hudu kenan ba san takamaiman inda ya dosa ba shugaba vladimir putin na rasha tun jiya talata ya ba da tabbacin cewa snowden ya isa filin jirgin saman sharmanta ta kasar rasha amma rasha ba ta da niyyar miƙa wa amurka shi a wani jawabi da ya lokacin da ya isa finland domin fara ziyara aiki bisa putin ya yi watsi da zargin da ake wa rasha cewa ta karya dokokin ƙasa da ƙasa idan ta ci gaba da riƙe snowden ta ƙi mika shi ga amurka tana neman snowden ne domin gurfanar da shi a gaban kotu don ya fuskanci hukunci a kan fallasar asirin ƙasa da ya yi amma shugaba putin na rasha sai ya ce ai moscow ba ta da yarjejeniyar musayar fursunan siyasa tsakaninta da amurka. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to kamar yadda kuka ji a labaran duniya yau ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara jawo hankalin jama'a akan illar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a duniya mustapha nasiru batsari ya aiko mana da rahoto akan yadda aka gudanar da wannan rana a jihar niger A bana dai hukumomin yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya sun mai da hankali ne wajen wayar da kan matasa a kan illar shan wasu magungunan kashe ciwon tarin mura fiye da kima da mayin wasu hikimomi da matasan kan yi kuma ya ɓatar da hankalinsu. Shan magunguna irin su balalin, kodin da makoken na matuƙar yin illa ga matasan in ji masanin magunguna kuma shugaban sashen magunguna na ma'aikatar ma'aikatar lafiyar jihar Niger Pharmacy Haruna Aliyu. Uh, cocaine, su so Benelin with codeine, maganin tari da ake sa kodin a ciki ka saba ba za ka iya ba sai kana shan shi kuma daga karshe wannan abun na juya hankalin yara za ka ga samari da yawa yau a kan titi duk saboda wa'annan shaye-shayen da suke yi to abun akwai wa'insu kuma suna affecting din numfashin mutum daga nan kuma sai ka gani har a karɓa ransu bisa ga dukkan alamu dai wannan rana ta ɗauki hankalin duk wani wanda yake ganin zai iya taka rawa wajen shawo kan wannan lamari domin kuwa sun sun halarci taron gangamin wayar da kan jama'a da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyin ta shirya gama abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Ni sunana Sani Abdullahi Zakari, ni ne kwamanda na Nigerian Air Force a nan Mina. Kanmu a ɗaike muna ƙoƙarin duka a tallafa Eh, yi yakin nan tare da shi shugaban ndla shi yasa kaga da ya kira mu ai mun zo gaba daya ah, kuma ah, shiyoyinmu mu ma muna iya namu karfin mu hana a barikinmu kuma mu hana a wajajen da suke kusa da barikinmu sunana Allah da Abdullahi sakatare na central motor park mina domin me akwai dokoki da muka sa ga direba duk direban da ya sha wani abu mai alama da maye to muna dakatar da shi ne muna kuma withdrawing membership din shi saboda bai yiwa ka dauki passenger kana cikin wani hali wanda ba halin da kake cikin mai kyau ba Hassan Muhammad da na samu gidan horon yara ya bayyana halin da ya tsinci kansa a lokacin da aka kai shi wannan gida a lokacin da aka kawo ni ba ce na san abin da ya kawo ni nan gidan ba saboda a daure ne ma aka kawo ni wannan gidan me kake sha to eh to gaskiya ina shaye sha ina shan wiwi ina shan kodin ina shan sigari to me yasa kake wannan shaye-shaye wallahi kawai abokanan haduwa ne da abokanai na banza kawai shine ya sani wannan harkan to kana jin daɗi in ka sha eh to gaskiya ba wani daɗi. Hukumar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya dai ta ce tana samun nasarar yaƙi da hada-hadar miyagun ƙwayoyin domin kuwa ko a nan jihar Niger hukumar ta ce ta kama sama da mutane 60 a cikin wannan shekara. In ji kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Alhaji Abdullahi Abdul. Mun kama mutane za su kai 60 da wani abu. kuma mun kai su kotu sannan kuma a ciki akwai waɗanda muka ja musu kunne a faɗakar da su a nuna musu illan wannan abin ya danganta ga yadda dai abin ya faru. A yau dai hukumar ta gudanar da jerin gwano a manyan titunan birnin Mina tare da yin wasu tarurrukan wayar da kan jama'a ga ɗalibai a makarantun gaba da firamare da nufin jan kunne game da lamarin shaye-shayen.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 Jiya wasu 'yan bindiga suka kai hari ofishin 'yan sanda a Kumo jihar Gombe kamar yadda wakilin sashen Hausa Abdulmuhammad Muhammad ya aiko mana da rahoto. hukumar 'yan sandan jihar gombe sun tabbatar da cewa a daren jiya wasu 'yan bindiga sun kai hari ofishin 'yan sandan garin kumo shalkwatar karamar hukumar akko a tattaunawa da kakakin hukumar 'yan sandan jihar ta gombe dsp attajiri ya ce 'yan sandan sun yi nasarar fitattakar 'yan bindiga kuma jami'in 'yan sanda guda ɗaya ne ya sami rauni Eh, haka haka eh, wato da dare a kawo attack da na kumu amma yan sanda suka kore masu kawo wannan amma mun samu ɗayan ɗan sandan mu ya ji ni an kai shi asibiti ana bincike tun da yake ba gama ba wanda ka tare sai mun in an kammala bincike zan mu bayani akan wani. an shaida mana cewa wani inspector guda naku ya rasa ransa haka ne? yana asibiti ya rasa ran shi bane yana asibiti ya ji rauni muna roƙar Allah da yiwa zai iya samun su daga wannan eh, rauni to yanzu ya cikin garin kumo ya ne yanayin yake yanzu bai eh, komi na tafiya lafiya kan to sai dai kuma wani mazaunin garin kumo a hirata da shi ya ce a zuwa yanzu dukkan ne ba yau ya ko kuma aran harbi. yanzu ya yanayin cikin garin kuma ne kai. A yanayin cikin garin kuma harka ya dawo kamar da yadda yake tafiya sai dai kawai daga shigowar ka cikin garin kuma ko bar shiga zuwa bakin police station ne za a ga jami'an tsaro a aka ce alamun dai akwai abin da ke faruwa kenan. An karo jami'an tsaro ne a garin Kumo. Akwai alamun karin jami'an tsaro da motoci motoci su masu cikin nan ma eh, lallai akwai su. wanda da babu su a cikin garin. To ya jiya kuka kwana kenan a garin? Gaskiya duk wanda ke cikin garin kuma ya kwana cikin fargaba da tashin hankali musamman ma wanda suke makwabta da police station na cikin garin kuma. Duk wanda ka tambaye zai ce ya kwana da yi bacci ba ya kwana cikin tashin hankali. Za ka yi misalta min kamar yadda ake jin karan wannan abu. Wallahi karan harbe-harben nan an ɗau sama da awa ɗaya ana jin karan wannan harbe-harben daga baya kuma sai karan wani abu mai kara domin abun nan ya fashe sai ka ji gari gaba ɗaya ya ɗauka wannan abu. masu gari ba su yi wani bayani ba. ka. a ɗazu da safe ne na ga shugaban ƙaramar hukumar afro shi honorable bello suleiman kumo yana zagawa mota. abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya. to mun gode abdulwahab. Yayin da wannan al'amari ya faru ne kuma muka samu labarin cewa yau ne Majalisar Dattijan Najeriya take nazarin rahoton kwamitin da aka kafa ko kuma za ta yi nazarin wannan rahoto domin binciken kashe-kashen da aka yi a baga jihar borno a watan afrilu inda wasu rahotanni ke cewa an kashe fiye da mutane mai tan to na tuntuɓi madina dauda in ji shin ko majalisar ta fara wannan nazari ɗazu-ɗazun nan ne bayan sun gama zaman su na yau suka fara tattaunawa akan maganar rahoton kashe-kashe da aka yi a baga To kuma kin san idan ana irin wannan tattaunawa na kan rahoto yakan ɗau lokaci domin ɗaya bayan ɗaya dukkan waɗanda suka zo majalisar dattawa a yau su ne za a ba zarafi kowa ya faɗi albarkacin bakinsa a game da binciken da waɗannan kwamitocin suka yi suka kawo majalisa. To kin ga tun da ba a daɗe da farawa ba za su ɗau lokaci suna zama suna tattaunawa sai kuma in ma har za a iya gamawa yau kenan in ba za a gama yau ba kin ga abin zai kai har zuwa gobe kafin a kammala sannan kuma a bamu jawaban da suka yi da kuma matsayin da majalisar dattawa za ta ɗauka. To game da kin san ana tabbatin cewa Ingila ta ce za ta duk wani ɗan Najeriya da zai kai ziyara sai ya biya fan dubu uku wato naira ɗari bakwai naira dubu ɗari bakwai da talatin kenan wannan a batu ko da yake mun ji an ce hukumomi suna cewa har yanzu a hukunce wai ita gwamnatin ingila ɗin bata bayyana wa hukumomin najeriya ba kuna da wani abu akan wannan Ɗazu-ɗazun nan ne hajiya mai magana da yawun ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen waje, Obi Ogone, ya aiko mini da wani sanarwa na musamman wanda ke ɗauke da sa hannunsa na cewa ministan kula da harkokin ƙasashen wajen Najeriya, Olubenga Ashiru, jiya da yamma ya gana da jakadan ingila mr andrew pocock akan wannan batu na cewa duk wani ɗan najeriya da ke neman shiga ingila a wannan lokaci na yanzu sai fa ya biya wannan kuɗi na fan ingila dubu uku wanda kusan kwatankwacin dubu ɗari bakwai da talatin kenan a nairan Najeriya. To a sanarwar uh, wace eh to a sanarwar me aka cimmawa? To sanarwa abin da aka cimmawa shine shi ministan harkokin wajen Najeriya ya nuna rashin gamsuwansu da wannan rahoto da aka bayyanar. Shi kuma Mr. Andrew Pocock ya ɗau alkawalin zai shaida wa mahukuntan Ingila matsayin Najeriya cewa wannan batu bai ma Najeriya daɗi ba. Duk da cewa shi Andrew Pocock ya ce ba fa ya zama lalle dole ne ba akan waɗanda suka riga suke zaune a Ingila ko waɗanda suka saba shiga Ingila. A'a waɗanda sababbi masu neman shiga Ingila ne kawai yanzu za su iya wannan doka zai iya hawa kansu su biya wannan kuɗi kuma sun yi haka ne a game da ƙasashen da ake ɗarɗar da halayen mutanensu wadda suka ce wa ƙasashe da ke da high risk yawanci kuma ƙasashe renon ingila su ne wannan doka zai hau kansu duk da cewa a yanzu haka ya ce magana ta fito ne wato kaman ta bayan fage ba wai su sun ɗauki matakin sanar da gwamnatin Najeriya cewa ga abin da ke ƙasa ba. Duk da haka shi zai ƙoƙari ya shaida wa mahukuntan Ingila matsayin Najeriya. To a nan ake yanzu haka. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya yau shugaba Obama ya fara ziyarar wasu ƙasashen Afirka zai fara yada zango ne a ƙasar Senegal. Na tuntuɓi Professor Mubena Maiwa a na jami'ar Anta da ke Senegal ɗin shin me yasa ne shugaba Obama ɗin ya ware wasu ƙasashe? Eh, yana da zuwa shi ƙasa Senegal da kowa ya sani da kan Senegal tana ɗauke da babban tarihi da ya zama to akwai wuri inda wannan dan tsibirin da ake kira gore kuma ganin yana so shi ma ya zo kamar yadda shugaban kasa Clinton yayi da shugaban kasa Bush ko da cikin su ya ya kan ziyara a wannan wurin to aka ce biki na haraka za a yi da dole da takama ba a gayyace ta to in shi kanta shi dan tsaki kiwa ya kamata ya je shi ma ya kan ziyara a wannan wurin amma abin da muhimmanci a ganin ma shi ke cewa irin kamar matsala ta tsaro da kasashen sahel suka shiga wannan tana cikin abin da zai kawo shi a kasar inda zai yi jawabi bisa lamarin tsaro a cikin kasashen namu na tsaro da aka san da akwai yan ta'adda a wata kuma yan jihadi da yawa yana ganin cewa a shirya gabar wannan abin biyu shi ne za su kawo shi da haɗa cewa da akwai kamar yanayi da tattalin arziki ko da ke kasar shi da za da eh, a can ke na yan da arziki. Zuwa shi Afirka na kudu eh, kowa ya san da shugaban kasa mai tana yana cikin eh, amma Allah kamar yadda mutane ke faɗi. Yana so ya kuma har yawan da afirka ta kudu da tanzania eh, an kasa ce da shugaban kasar tsara nan da yan kwanaki bayan sai ya kai ziyara a kan eh, ya kuma tare da fushi eh, barak obama ce inda ko yan kasuwa shugabannin kamfanoni da yawa da ina nan cewa kamar jihar zai ne sai kishiyarsa kan cin cikin wannan kasashen da ya zama suna da aiki wato dangane da kasuwanci ta kakarar da to me yasa kake ganin ake ta surutu don ba zai je kenya ba. zan yi tsaye ba kowa ya fi kamar da tambar za a je su amma sun san da shugabannin kasar turmiya ke wato shugaban kasa kiriyata da mataimakin shi ai mutane ne wa'anda kamar a can kotun duniya da shari'a to a kusa na yake a can kenan ba za a iya yin wannan kasar da yadda ya zama tun da su suna da demokrasiya da zama kamar akwai irin wannan abu tabbas amma in ya tashi kenan kamar ya kawo goyon baya ne cewa da ya amince da su wa'annan mutanen kada a musu hukunci kuma ya san suna da eh, shari'a a tsarin yanar eh, kotun koli na majalisar ɗinkin duniya abin da ya sa kenan bai je shi saboda ba ya ya zama a kan kama da uban nata. Profesor Buba na Maiwa na Jami'ar Antatiop da ke Senegal. To kada a mance da cewa waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin himma. Himma ba ta garho. Himma ba ta shirin sashen hausa na murya amurka ne da yake baku labarin 'yan afirka masu taka rawan a zo a gani a kasashen waje jama'a masu rama assalamu alaikum kun wani lafiya a makon da ya wuce kun ji ci gaban hira hirata da dr nuruddin bashir umar dan asalin jihar jigawan najeriya a wannan mako mun ci gaba da hira da shi inda na ce mishi wai shin da gaske ne sai an sha wuya akan sha daɗi kamar yadda dr mamman sha ta faɗa a cikin wakasa? to gaskiya ok eh, zan iya cewa hakan ne gaskiya na farko in ka duba eh, lokacin da eh, kamar ni lokacin da na gama digiri na farko allah ya bani wannan eh, ya bani sa'ar tafiya in yi karatu a kasar waje dole za ga a lokacin za ga misali wasu abokanka kamar da kuke sa'anninka watakila su sun fara aiki irin wannan abin suna kuma sun mamore aikin da suke da irin wannan abubuwan haka so za ga idan kamar yanzu misali a wannan lokacin yi tunanin haka sai ga kai kuma ka taho ka fara karatunka na digiri na biyu da na uku to gaskiya digiri na farko na biyu da na uku nan za ka ga ba sauki bane da su saboda kana maganar research ne da irin wani abu haka so akwai kalubale da za ka yi ta samu musamman ka fito ƙasar waje garin da ba naka ba so kuma dama akwai wannan kalubalen eh, in gari da ba naka bane ka san in gari ba naka bane gida ka bar gida so akwai kalubale da yawa da zaka yi ta abin nan misali kai da kowane a gari da wasu abubuwa to irin wani abubuwan da sai ka danne su sannan kuma da shi kansa kai kaɗai ne a nan da irin wannan abubuwan to wayannan abubuwan su ne ga zaka iya cewa su ne kalubalen da mutum zai iya samu amma ta fannin karatu gwana dama wannan karatu yana da gaskiya ba za ka ce yana da sauki ba yana da wahala eh, haƙuri shine da gaskiya abin da in kai haƙuri kuma ka fawala eh, Allah ka da komi, to ina ga eh, wannan ba zai zama maka da matsala ba. Kayan yara gobe na nake ci. Ka ji kalangu na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. shina na kana na zan ya shato gumi da yake ci um, eh. Wace shawara za ka bai wa masu karamin karfi da matasa da miliyoyin mutane 'yan Najeriya da masu sauran kasashen yammacin Afirka, ta yadda su ma za su tashi su zama wani abu su miki a rayuwa kamar yadda ka kwatanta haka? Eh to, ah, ni abin da zan iya cewa misali, musamman in kamar yanzu ka ɗauki hanyar fannin jami'a. tunda kaga dama a fannin jami'a in ba hanya in ba fannin jami'a kake ba kamar fannin aikin wani kake wanda ba na jami'a ko kuma fannin ah, private sector da ake cewa za ga karatu kamar ka tafi digiri na biyu zuwa na uku wannan mahimmancinsa ragagge ne in kai in ka hada shi da a jami'a wanda ya zama maka dole eh, kana da digiri na uku nan irin wannan abu haka so zan ina ga shawara da zan fi bayarwa ga wanda suke cikin jami'a so ina ga su zan ba wannan shawara akan wanda yake eh, wanda ba kamar ba wanda suke jami'a ba wanda suke jami'a digiri na biyu da na uku wannan ba zai zama musu eh, wani kamar ka ce dolar rayuwa ba amma wanda yake jami'a kusan gaskiya zaka ce in dai jami'a ci gaba dolar rayuwa ce ita ka samu digiri na biyu da na uku irin wannan abu haka so abin da zan ba da shawara shine eh, musamman malaysia za ka ga malaysia kasa ce da gaskiya za ka samu karatu a cikin kudin da zaka biya kamar na karatu da kuma shi kansa karatun ba in kai comparing ɗinsa da da Europe za ka gaskiya ba kuɗi ne na a zo a gani kuma za ka samu wannan same quality din na karatun da zaka samu a Europe da wani abu kudin sai dai su bi mu prestige misali a ce in ka ce Manchester ko kuma ka ce wasu da ba za ka wuce saboda suna da suke amma duk malaman da suke can din malaman da dama suke can din kuma za su suka koyar da kusan malaman mu da suke koyar da mu a tun tunda kusan malaman Malaysia kusan zaka ce kashi 80 daga cikin 100 duk a saboda suke karatu kuma suka dawo suke wa kasar sabin nan. wannan shine kamar sacrifice da mutum zai yi dole dama kamar yadda ka faɗa mamman mansha ta ce dole karatu sai an sha wahala to wannan wannan wahalhalun su ne to daga baya zaka ji daɗin su so sai ga sun zo mutum ya gama shekara ukunsa da wallahi da albashinsa kuma ya koma din kuma da iyalai da mace da ƴaƴan kamar biyu uku ya zo din kuma ya koma ya gama digirinsa zai dan sha wahala amma kuma daga baya in ya koma din da digirinsa na uku Eh, ci gaba zai zo masa rayuwa irin wannan abubuwan sai ga kuma wannan abin da aka sha na wahala na baya an manta da shi so an yi abin da zan iya cewa kamar malamai na jami'o'i a najeriya ba sai sun ta'allaka gwamnati ba misali tunda in kace zaka ta'allaka gwamnati ba dole bane ka sami yadda kake so amma kai a karan kanka in ka sa kanka zaka yi abin da in kana so ka ci gaba to gaskiya sai ka yi eh, sacrifices din da zaka irin wannan abin haka to ni na shi ne eh yes yes yes mm. kuma mai yiwuwa ne tun da gasu nan muna ganin su a nan da yawa sun zo din eh, babu wani tallafi da gwamnati kuma a hakan suke karatu kuma sau koma irin wannan yes to shine kawai shawarar da zan baya dole sai an rufe ido an yi wa'annan wannan kalubalen an fuskance su da irin wannan abin haka amma daga baya kuma sai zama labari wallahi hima ba ta gargo to anan hira ta take karewa da malami kuma dakta dr nuruddin bashir umar sai wani makon allah ya so ya kai mu zan tsaya a nan malaysia in ka muku wani bakon shi ma ku ji shi kuma wace irin rawa yake takawa yanzu a madadin shi dr nuruddin bashir umar da ya kasance bakona a wannan shiri da kuma sauran abokan aiki na nan birnin washington dc ni ne bello nake cewa salamu alaikum mu huta lafiya To ma sauraro muna fata za a gafarce mu yau ba za ku ji ra'ayin da kuka rubuto ba saboda kurewar lokaci to amma ga takaitattun labarai. Hukumar kula da samar da magunguna da hana yaduwar muggan kwaya ta kasa da kasa ta ba da sanarwar bullar wani sabon magani da ka iya zama kwaya mai sanya maye. Iyalan tsohon shugaban Afirka ta kudu Nelson Mandela sun yi tsit domin sauraron addu'a ta musamman da babban limamin mu jami'ar Cape Town ya yi jiya talata ta neman allah baiwa mandela lafiya tsohon jami'an ayyukan leƙen asirin amurka edward wanda kuma ya isa birnin moscow na rasha amma rasha ta ce ba za ta miƙa shi ga amurka ba masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da daddare idan allah ya kai mu lokacin mu muna son mu ji ra'ayi ko kuma a akan hanyoyin da za a magance matsalar shaye-shayen abubuwa masu sa maye a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki ni mai ali nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.